barista salomon dalon gashi jihar ku ta plateau ta sake fadawa cikin rikici na kashe-kashe ya kake kallon wannan sabon tashin hankali da ya sake barkewa ina cikin bakin ciki kwaraye da gaskiya ganin irin gugurmaya da muka yi muka samu zaman lafiya a jihar plateau ni nan na san irin halin da na shiga cikin shekaru cikin shekaru shida daga dubu biyu da goma sha biyu zuwa sha biyar ina kai da kawowa tsakanin shugabanai na musulmi arewa tsakanin shugabanai na fulani tsakanin shugabanai na al'ummanmu na mutanen plateau sai ga shi nan wannan zaman lafiya wanda al'ummanmu da mutanenmu aka yi hawala aka samu sai yau a ce man jos ta koma gidan jiya an shiga kashe-kashe an shiga bin juna ana kashewa kone-konen gidaje da masu da ta dawo ba karamin bakin ciki nake ciki ba ban yi fata a rayuwa cewa za a sake dawo cikin wannan halin na da ba to wai abin nan da yake faruwa siyasa ce ko kuma menene shi mu in ta tashi akan kake da siyasa amma ni so da yawa ban ga siyasa shi ne ainihin maganan ba don me domin in dai siyasa ne yawan shekarun da ana rigima jos ya kamata da cikin shugabanci da mun sun matakan zamu doka idan mun ce siyasa wani lokaci mu ma mu shugabanni muna nema mu ne da guzuma mu hambe ka sai amma uwar gaskan shine muna da haƙƙi mu tabbatar cewa an kare rayukan mutane saboda haka siyasa zai da rayukan mutane ne su wada su sa kuriya ni a gani na abubuwan da suka faru fara faruwa ba a samu kyakkyawan matakai da muka doka mun saba ba akwai wata al'ada da na sani a plateau idan rikici ta fara yi akan kira taro na duka masu ruwa da suke tsofin ma'aikata shugabannin al'umma shugabannin matasa da mata za a zo a haɗu a yi magana tun da wayan abubuwan sun fara faruwa ba taɓa in kira wani taron ba to sai dada darewa ake domin idan mun kira taro ina kirista mun zo da kai musulmi muna iya mu gaya wa juna magana kai yaya ka bar yayi abu kaza angon kai kana angon kaza ya an kashe mutane wajen ka ga da kunya ko kowa an bar shi yana zaune a gidan shi yana kallo kawai ana na abubuwa suna ta darawa saboda haka ni ina gani mu koma mu mutanen plateau shugabanni mu aje maganan siyasa da mulki daban mu yi maganan kasar mu to amma alhakin waye kiran wannan taro yana ga shi shugaban mu gwamna shi ne alhaki gwamna shi ne shugaban mu shi ne mai kira shi kasa yake hannun shi ai ba wanda yana da iko yanzu je kira mutane da ka tara kan ne yanzu ka je ka kira mutane za a ce kana yin siyasa ba wanda zai yadda cewa kana gugurmayar neman zaman lafiya lokacin da nake gugurmayar jos ma ni mutum daya me ban gani ba ba wulakancin duniya na ban gani ba an ce siyasa nake yi na sai da mutane na samu kuɗi alhali kuwa wannan lokacin da ake magana ko dubu biyar na kai na bashi ba saboda haka in ba gwamna ne ya kira mutane ba ko wane ne ya je ya kira yanzu haka za a ce wai yana so siyasa ne don haka babban haƙƙi yana kan shi shugaban gona kuma dole ya ɗauki lokaci nan ba da darewa ba ya yi kira kowa a zuwa zauna ana kallon juna ido da ido a gaya ma juna gaskiya Najeriya cewa abin kunyar da muke a cikin kasar ya isa. Baka ganin yadda abin ke tafiya kamar an makara? Maganar makara ah, rigiman da tana tashi ai ta fara da kashe mutum daya yanzu an shiga kashe-kashe da kone-kone gidaje da masalace da majami'u to in ta kai nan me yake jira za ta wuce nan kuma ga shi yanzu ana maganan za a yi zaben karnan hukumomi ba muna da tarihin abin da ya faru a dubu biyu da goma lokacin da aka yi zaben karnan hukumomi a lokacin ne aka yi babban bala'i bayan zabe an hallaka rayuka fiye da kowane cikin tarihi don haka ba a makara ba ai harka nasarar ko yaushe ana iya kira gwamnati yanzu ya aika sako da dare nan cewa so ga ku gobe da safe da gudu za mu je to barista salomon dalon muna godiya da wannan tattaunawa